السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta talata goma sha shida a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa birnin hijira birnin haske birnin madina shekara 1440 wanda ya daidai da 21 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بنجي سبحانه وتعالى تكون ونا آية kamar yadda al'alama shek abubakar jabir al-jaza'iri rahimahullahu ta'ala yake faɗa cikin tafsirinsa dangane da tafsirin wannan aya sai ke ca minan sabatin da ce khilat fi nuzuli hatayn al-ayatayn anna rasul sallallahu alaihi wa sallama lamma akhbara ashabahu anna mulka ummatahu sayamlu kaza wa kaza fi a fi ahadith safiran yahudu اليهود والمنافقون من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك مستبعدين له غاية البعد لجهلهم وكفرهم فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين ضمن الرد على نصارى نجران فأمره أن يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أن يقول ذلك ليطيع ليؤتيه ما وعده به من اتساع ملك أمته حتى يشمل ملك فارس والروم وليرد على دلال النصارى في في تعليه عيسى عليه السلام العلامة شيخ أبو بكر جابر الجزائري yana ta cikin munasabar dalilin da aka faɗa cikin saukar wannan aya da ma wacce za ta biyo mata baya cewa waɗannan ayoyi guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa mulkin wannan al'umma tasa zai faɗaɗa ma'ana ba zai zai iya makka da madina ba inda faɗin mulkin da wannan al'umma tasa za su kai a wannan lokaci zai haɗa har wato da ƙasar farisa da rom a wannan lokaci ƙasar farisa ita ce iran a yanzu da kuma rom ita ce wato ita ne a yanzu cewa a wannan lokaci su ne sufafawa na wannan lokaci kamar yace yanzu ake cewa amurka da rasha ko makamantarsu cewa mulkin al'ummar manzan allah sallallahu alaihi za ta faɗaɗa har ta cinye waɗannan ƙasashe da waɗannan garuruwa wanda musulunci a wancan lokaci bai kai ba amma zai kai waccan ƙasa ta farisawa da suke bautar wuta sama da shekara 400 musulunci zai zo ya shige ta ta koma ƙarƙashin daular musulunci haka ƙasar wato ne cewa za ta zama ita ma ƙarƙashin daula ta musulunci wannan magana sai ya zama abin izgili ne ga wato yahudawa da munafukai da kuma dangane da wannan fada ko labari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fada cikin hadisai sahihai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna masa fadin mulkin al'ummarsa da yawan al'ummarsa zai cinye ya haɗe hatta waɗannan ƙasashe na addinin musulunci zai faɗi har waɗannan ƙasashe su koma ƙarƙashin daula ta musulunci. wannan sai zama abin izgili ga yahudawa da kuma munafukai cewa suna ga kamar makan da madinan ma wato bata karɓu ba ko bata tabbata ba sai suke ganin cewa wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba ko wanda ba zai yiwu ba kamar yanzu tana local government ɗinku a zaune a najeriya sai a ce maka wato za ka ci wato ƙasa irin ta Amerika ka mamaye ta ta zama karkashin ka ko karkashin jagorancin ka kaga za ku ga tun da kai ba Obama ne ko Trump za ku ga cewa yaushe haka za ta faru gare ka da irin wannan ta tunanin ko haka waɗannan wato jahilai ko yahudawa da munafukai suka nisantar da wannan tunanin saboda jahilcinsu da kafircinsu Inda kuma ta baba da kokwantarsu da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa sai waɗannan ayoyi guda biyu suka sauka cikin raddin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake giya manzansa a yi ga waɗannan Yahuda da munafukai da kuma waɗannan tawaga na mutanen Najiran wanda suka zo wajen munazara suka zo suke nuna cewa su nuna allantakar Isa alaihissalam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ko alkitabu linnabi sallallahu alaihi wasallam waya sirhu li kulli ayyuki waya sirhu ayyu wajha alkitab ila ila jami'ar umma ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka faɗa musu ya manzan mu sallallahu alaihi wannan kullun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana komawa zuwa kowa cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minanta da masu azi su faɗa da masu karanta al’ur'ani su faɗi wannan magana tabbas haka take ce Allahumma bi ma'ana ya Allahu aslan Allahumma ya Allahu ne aka yi hasfin ya'in aka ƙara mimun a gaba ma'ana ya Allahu, Allahumma kai ne malikar mulki, ai mamallakin mulki, ai malika kullu mamlukin, mamallakin duk wani abun mallaka a duniya a sama ko ƙasa ko meye, au kuma malikar mulki, ai mamallakin mulki, ma'ana tamliku tasha. ko kuma kana ba da mulki kana mallakar ko ka mallaki abin da ka nufa ka ga dama ka kaddara ka hukunta ka halitta ka zaɓa haka kana ba da wani abu na mulki manta sha ga wanda ka nufa ko ga wanda ka ga damar bashi ga wanda ka nufa tu'til mulka manta sha'o, ga wanda ka ga dama ko ga wanda ka nufa ba ka ga wanda kake so ba kamar yace da yawa ake fassara wannan aya da kuskure har ma wasu da yawa daga cikin malamai haka suke yi irin wannan kuskure wajen fassara totil mulka manta sha sai a ce ka bayar da mulki ga wanda kake so mashi'a ba muhabba bace muhabba daban mashi'a daban muhabba nufi ne mashi'a muhabba kuma ita kauna ce in ka fassara mashi'a da muhabba zai zama za a samu kuskuren fassara kenan in ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so kuma gaba ka matsa ka ce watan zi'ul mulka min manta sha kana karɓa ko kana ƙwatar mulki kuma ga wanda ka so bayarwa da karɓa abubuwa ne kishiyoyin juna wancan ana son sa an bashi wancan ana son sa an kwaci da za a daidaita wannan soyayya tsakanin wanda aka kwacewa da wanda aka bewa kaga kalmar soyayya ba za ta hau a nan ba sannan idan ka fassara har yau cewa bayar da mulki ga wanda ka so sai ka koma ka karanta alkur'ani ka karanta duk inda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin wato fir'aunu alaihi la'ainur rahman tare da manzan da Allah ya turo masa annabi Musa da ɗan uwansa alaihi masalam lokacin annabi Musa alaihi salam wa yake mulki annabi Musa ko fir'auna to kuma wa Allah yake so fir'auna yake so ko annabi Musa dole ka ce annabi Musa yake so in ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so kenan Allah yana son fir'auna kenan kaga ba daidai ba ne. Allah baya son fir'auna annabi Musa yake so amma mulkin ya bayar da shi gawa ga fir'auna saboda mashi'a ce nufi ne ba nan sikelin awon soyayya ko kauna take ba dan Allah yana son ka wato ba ya hana ya baka mulki ko ya hana ka mulki ba da bayar da mulki ko hana milki ake auna soyayyar Allah ko ƙiyayyar Allah ba ƙiyayyar Allah da soyayyar Allah ana auna ta tsakanin bawa da imaninsa ko rashi masu imani muminai ahlul iman sune masoya Allah kishiyoyinsu wanda suka kafircewa Allah suka butulcewa manzanni sune a adabullahi ne makiyan Allah daga ashe ƙiyayya, ko soyayya ba ana gina ta akan bada mulki ko kaunar mulki ba ko hada mulki cewa ana Allah ya ce totil mulka man tasha'u ai wanda ka ga dama kan ba ka bashi mulki ba tare da kallon imaninsa ko rashi ba cewa imani ba shi yake sa a baka ba ko rashi ya sa a hana ka ko imani ya rashin imani ya sa a baka ko imani ya sa a hana ka duk ba shi bane Allah maɗaukakin sarki mashi'a ce domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya ƙaddara wannan ya ce totin mulka man sha, sai ce watan zi'ul mulka min man sha'u. haka kake karɓar mulki ko ƙwatar mulki ga wanda ka nufa ka karɓi mulkin daga wajensa ko yana so ko baya so ko ya shirya ko bai shirya ba ko da daɗi ko ba daɗi wata biyu ko uku nan gaba da suka wato wuce za ka ga wato shugaban ƙasar sudan shekararsa talatin yana mulki shi yake cewa a ɗaure a ɗaure shi yake cewa a saki a saki shi yake cewa a yi a ƙasar gabaki ɗaya a yi shi yake cewa a bayar a bayar shi yake cewa a hana a hana shi yake da dama ya dukkan abin da zai yi fawar da mulkin da mai na ƙasar suna hannunsa in ya ce a kashe ka ko ba ka yi laifi ba sai an kashe ka in ya ce a sake ka din ka sai an sake ka an wayi gari yau za ka ga yana hannu furtin 'yan sanda ne suke masa tambayoyin da suka ga dama ke ce ka yi kaza lokacin kana prison har ma a barazana a nuna masa Ka ga Allah ya in za'ul mulki kenan an ɓace masa mulkin gashi da ransa da lafiyarsa da kasar tana nan ba mutuwaye ba amma yau mulkin yana hannunsa a maimakin ya ce a ɗaure yau shi aka ɗaure a maimakin ya ce a caji da yau shi ake caji a maimakin ya ce a tambayi da yau shi ake tambaya a maimakin ya ce a hukunta da yau shi ake hukuntawa a maimakin ya ce a tuhumuwa ne yau shi ake tuhuma kaga wannan da Allah ya nuna maka ɗimbin isassa subhanahu wata'ala da nufinsa da mashi'arsa don ya baka mulki bawa ya baka zartacciyar bawa ne, zartaccen mulki da zartaccen bawa ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kai mutum kai ɗan adam mulkin ka yana da iyaka in na ƙasa ne yana da iyakar ƙasarka in na jiha ne yana da iyakar jihar ka in na local government ne yana da iyakar local government ɗinka idan na gida ne yana da iyakar gidanka ko iya abin da kake mulki ko ofis ɗinka ko wurinka ko gonarka ko kaza kaza nan kake da dama shi ma mulkin naka ba zartacce ba me ba zartacce ba kana son ka yi doka ai ka yi ta ta ki karɓuwa ko ta ƙi a nuna maka kai mulkinka ba zartacce ba ne ba isasshe ba ne kana san a baka za a ƙi bari kana san a yi ka za a ƙi kana san a yi reka a ƙi a banka kana san a yi maka tafi a yi maka buɗa a ƙi maka tafi a yi maka ihu a jefe ka saboda a nuna baka, kai mulkin naka ba zartacce ba ne kai ba kowa bane idan ka mallaki mutane to ba ka da mallaka kuma zukatansu su karbi abin da kake so ko su yacce kake so ko su aiwatar da rayuwa kamar yacce kake so ko kuma su bi abin da kake so ko su girmama maganarka duk sai a nuna maka ba ka da wannan ashe mulkin da ka ba iyasin da Allah ya baka da san da abin Allah ya baka da abin da Allah ya baka ba ka da zartacciyar fawa a kai sai abin da ubangiji ya baka dama ka iya yi wannan abubuwa ne wanda a duniya suke faruwa ko suke yiwuwa ga sunan ya ce wato izzu man tasha Allah kai ne mai ɗaukaka wanda ka ga dama mutum yana kurkuku an kulle shi sai a fito a fito da shi daga kurkuku sai ka ji ya zama shugaban ƙasa ko ba a yin haka da jiya yana kurkuku yana cin gamza an rufe shi ruwa sai wanda aka ga dama a bashe sha amma yanzu ya zama kuma shugaban ƙasa da yana wato zalilu yanzu ya zama azizu da shi aka ɗaure shi aka ƙasƙanta shi aka hana yawo shi aka hana ya kwana inda yake so shi aka hana a gan shi ko ya ga wanda yake so an ɗaure shi an kafa masa dokoki a hukunta shi in Allah ya ga dama sai ya fitta shi kuma sai ya ɗaga shi duniyar kenan da a nuna maka ba komai bace ita duniya ba ta da kima ba ta da ko ba ta da wata daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala ba ka ita ba yana nuna ita ce darajar ka ba hana ka ita ba yana nuna shi ne kaskancin ka ba wannan mashi'a ce nufi ne na ubangiji subhanahu wata'ala yu'izzul aziza wa sai kaga an ɗauki wanda yake mai faɗa a ji mai fawa kaza kaza sai kaga daga ƙarshe shi yake mulki yau ya koma a kurkuku yana jiran hukunci yana jira a gaya masa a yi masa don hukuncin da za a yi masa ko kuma yana ɗaure a fadda shi a ba shi mulkin wannan duk wani abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki mashi'arsa ma'ana nufinsa yake yin wannan haka ya nufa haka ya ƙaddara haka ya hukunta kuma cikin duk abin da Allah ya hukunta akwai hikima a ciki ba a Allah ba ya yin abin da ba hikima akwai hikimar da ta sa Allah ya yi kaza ko hikimar da ta sa Allah bai yi kaza ba biyadikal khairu ma'ana ai alkhairu dukkan alkhairai suna hannun ubangiji subhanahu wata'ala dukkan alkhairai duniya da lahira suna hannun ubangiji subhanahu wata'ala shi yake bayarwa ga wanda ya ga dama ya bewa abin da ya ga dama ya bayar ubangiji subhanahu wata'ala yana kyauta yana bayarwa yana bayarwa wato dare da rana da wuni wato bayarwarsa ba ta yankewa kuma ba ta ƙarewa kuma taskar ubangiji wato ba ta ƙarewa Tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce abin da ke hannun ubangiji bai taɓa ƙarewa ba bai taba zama babu ba ko bai taba zama ragagge ko ya ragu ba ubangiji subhanahu wata'ala shine yake kaddarawa yake hukuntawa yake zartarwa yake aiwatarwa shine mai cikakken mulki mai cikakkiyar kudura shine wanda yake da innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi ubangiji lamarinsa idza arada shay'an in ya nufin komai ko mai ma karka ce ga ga abin da ba zai yi a wajen Allah ba sai dai abin da Allah bai sunanta a kansa ba ko bai hukunta ba ko bai kaddara ba ko bai sanya hakan za ta yi ba amma ba wai badan baya yiwuwa a su subhanahu ta'ala ya ce iza da shay'an don ubangiji ya nufin kome kome ma ya nufi wato an ya kula lahu sai ya sa shi bainal kafi wal wannan kalma ta sami harufa guda biyu mai kafin da nuna fayakulu na hukun sai ubangiji ya ce da abin fayakulu sai ya kasance Shi shine innaka ala kulli shay'in qadir layi uji zuka shay'un ba abin da ke gagarar ka ya ubangiji duk komai samar da abin da babu Allah ya samar da shi ya yi shi ba komai bane a wajensa ko kuma rasar da abin da yake akwai a rasa shi a gaba babu shi wannan duk ba komai bane wajen ubangiji subhanahu wataala dan haka idan muka kalli wannan aya sai mu ga wajibi ne akan mutum ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda shine malikul mulk wa rabbul mamallakin kowa da komai ubangijin halitta in ya bayar ba mai hanawa in bai bayar ba ba wanda ya ya bayar kuma ka gane abu na biyu cewa an da na hulmulku kullu dukkan mulki gaba daya duniya gaba daya wato da lahira dan lahira ma ba wani wanda Allah ya wa wani yanki na mulki ko me yake ko da hula ne Allah bai baka mallaka a lahira a lahira ba inda a duniya duniya zaka ce hula ta gidana mota ta kazana duk wani abu da Allah ya baka ka dangana shi da kai Allah ya baka a matsayin ya mallaka maka wannan amma ranar tashin alkiyama masu Allah ya kira ta ya ce maliki yawmiddin ai maliku yawmil jaza mamallakin ranar sakamako ranar da babu wani wanda yake da mallakar wani abu ko ya faɗi wani abu ko ya yi wani abu ainihin wato ko ya aiwatar da wani abu ko ya ce ga kaza nasa sannan Allah maɗaukakin sarki ba an tara da halitta farko da ƙarshe a farfajiya ɗaya a fili ɗaya a ardul mahshar ubangiji tabaraka Ala ya kirari ya ce limanil mulkul yau yau mulki na waye su mr president ana nan ba wanda zai ce gashi shine shugaban ƙasa kaza limanil mulkul yau babu mai ansa limanil mulkul yau ba wanda zai daga hannu ya ce shi yake da mulki ko yana da mulki sai dai Allah ya ansa kansa da kansa ya ce lillahi wahidul qahhar kaga mulki a nan wani abu ne na duniya da Allah ya mallaka kowa abin da Allah ya mallaka masa shi ma mallakar ta wucin gadi shi ma mallakar ba zartacciya ba amma ta ubangiji zartacciya ce tabbatacciya kuma dawwamammiya eh mulki kake mulkin mulkinka wato na siyasa ne mutane suka taru suka danna ba ƙuri'a sun san ranar da suka danna baka sun san ranar da za ka bashi a iza ƙiyarka har ka ɗaka a rantsar da wani ko kana so ko ba ka so ko ka yadda ko ba ka yadda ba ko da ranka ko ba ranka ko kuma kafin ranar ta zo a je ainihin wato ka da birji a turbide ka ka gaba yawo ka mutu kenan kuma ka tafi baka mutu kuma da mulkin ba kuma ya koma hannun wani kaga komai a nan da Allah ya baka ba ya baka shi zartacce ko da wabame ba ko ma menene yana da iyaka yana da ɗan tasarrufi da ɗan damar da Allah ya baka kai ɗan dama ce kuma mai wucewa ce mai lokaci ce kai kanka da kake kan dama ko kake da damar kai ma ɗin mai ƙarewa ne mai wucewa ne a wuce ka a ɗauki duniyar da kake raye a kanta mai ƙarewa ce mai wucewa ce me zai rabu a duniya Allah ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai da ka gani a duniyar nan sai an wayi gari babu shi ya tafi in banda zaton ubangiji subhanahu wata'ala yace yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was ranar da wannan ƙasa ta duniya wannan doron ƙasa na duniya Allah ce za a canza ta ba irin ƙasa ko rayuwa ko duniyar da ka sani ba irin ƙasa ko duniyar da ka sani ka rayu a cikinta wata duniya ce tana da tudu tana da kwari tana da ruwa tana da rami tana da yashi tana da tsaunuka tana da yanayi da kala daban-daban da yanayi daban-daban da halittu daban-daban da komai abubuwa ne ga su iri-iri a gurare daban-daban amma ranar tashin alkiyama fa lannan ainihin wato wato za a tubaddalul ardu ghairil ard za a canza kasan nan ba yacce kasanta ba da tudu da kwari fa yadharuha an safsafan la tara fiha iwajan wala amta za a mai da doran duniyar nan ba tudu ba kwari ba rami ba gini ba komai ta zama ƙa'an lebur safsafan ta zama lebur a share iri ɗaya kala ɗaya ba tudu ba kwari ba rami wato ba za ka taɓa ganin kwana ko tudu ko kwari ko wani rami ko wani yashi ko wata sahara ko wani kaza ba an canza ƙasa an canza duniyar an canza farfajiyar ƙasar wato daga yacce ka santa daga yacce ka san duniyar haka duniyar za ta kare ta koma ranar tashin alkiyama cewa ka gane abu na uku cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana bayar da mulkinsa ga wanda ya ga dama ne ba wanda ya so ba kuma bayarwa ɗinnan tana tare da wata hikima da hukuncinsa subhanahu wata'ala haka karɓa ɗin haka Allah ya ƙaddara mata abu na hudu da za ka fahimta kai mutum kai ɗan adam duk abin da Allah ya baka don matsayin da Allah ya kai ka kada ka rudu ka ji cewa ba tashin alkiyama ba wani sai kai kai ne mai sufafawa kai ne mai kaza kai ne mai ca ai kaza kai ne mai canza kaza kai ne mai bayar da kaza kai ka gane cewa Allah ne ya ara maka wani ɗan lokaci da zai zo ya wuce ko da ranka ko ba ranka sai ya zo don haka sai ka koma ga Allah subhanahu ta'ala ka roƙi sabati ka roƙi Allah ya baka gam da dacewa da yin abin da yake daidai domin ka dace da daidai domin ka samu nasarar yin daidai kada wato ka faɗi faɗuwar da ba a tashi daga baya sannan ka gane abu na biyar ɗaukakawa da ƙaskantawa wani abu ne da yake hannun Allah subhanahu ta'ala yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha akan haka sai ka tabbatarwa abinda duk wani mai hankali yana tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa cewa dukkan al'amura suna ga hannunsa duk yadda ka samu kanka a rayuwa a matsayi daɗi ko kishiyarsa so ko kishiyarsa ko meye ka mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka sani al'amura suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala يتي بيده الخير الخيرين بصنع النساء subhanahu wa ta'ala da yace ce da ubangiji ya sifanta kansa da wata sifa ita ce ta yaro ka sifanta shi da wannan sifa kada ka yi tawilinta ka kore ta kada ka yi tashrihinta kuma ka kamanta ta da taka kogin da ta halitta ubangiji yace laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da ya kama da shi ko me a halitta da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka gani da wanda baka gani ba ubangiji subhanahu wata'ala amma sai ya yi idafar khairu ila ilaihi subhanahu wata'ala Allah wato ya raba alkhairi zuwa gare shi yace biyadi alkhairu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka yace washarru laysa ilaika alkhair sharri ba gare ka yake ba ma'ana ba a raba wa ubangiji sharri duk da alkhairi da sharri ma'ana daga abin da Allah ne ya kaddara subhanahu wata'ala alkhairi Allah ke kaddara shi ya hukunta shi ya zartar da shi haka kishiyar alkhairi haka Allah ke kaddara shi ya hukunta shi ya zartar da shi shi ma yana daga cikin mafkulatu na ubangiji amma yana daga cikin girmamawa ga ubangiji subhanahu ta'ala, ba a yi masa idafatu sharri ba a raba sharri ga ubangiji subhanahu wata'ala tare da a duk suna cikin umurul qudratillahi ta'ala cikin abubuwan kudurar ubangiji wanda ya haɗe gaba ɗaya subhanahu wata'ala da ya ce innaka ala kulli shay'in qadir ubangiji ya ce shi wato ala kulli shay'in akan dukkan komai ma komai ma da ka sani duk wani abu da ka sani da baka sani ba a tunaninka da bai zo a tunaninka ba akan komai wajen ubangiji kadirun ne mai yin wannan ne mai ikon wannan ne mai iya zartar da wannan ne na'am tulijul layla na hari wa tulijun nahara fil na وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت أنت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نعم ثم قال الله تبارك وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل أي تدخل الليل في النهار وذلك بأن يطول الليل ويقصر النهار وتولج النهار في الليل بأن يطول النهار ويقصر الليل وقد جعل الله تعالى مدار, مدار ذلك على أربعة فصول وبنجي سبحانه وتعالى تولج الليل kana shigar da dare cikin wuni kana shigar da wuni cikin dare wani yanayi wani lokaci sai ka ga wato dare awoyinsa sun fi wato awoyin wuni tsawo wani kuma wani lokaci sai ka ga awoyin wuni sun fi awoyin wato dare tsawo ma'ana Allah ya kasa wannan yanayi wato zuwa guda hudu yanayin wato damana da yanayin wato rani da yanayin bazara da yanayin kaka kowanne yanayi da bahaushe yake fara cikin ɗayan hudun nan su ne arba'atu fusul da Allah ya sa wato akwai asaifu akwai alkharifu akwai ashita'u waɗannan wato lokuta daban-daban da canjin yanayi da yake zuwa da kuma canjin awoyi duk wannan aiki ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wata rana za ka ga wato ba za a yi sallar asuba ba sai karfe shida sannan gari yake wayewa yanzu ba wani lokaci gari yake wayewa karfe nawa karfe biyar karfe biyar ko biyar saura eh, biyar saura kwata dole ainihin ka daina sahur wato alfijir ya keto kenan wani lokaci kuma sai ka ga sai shida saura goma ko saura kwata an samu ƙarin awa ɗaya kenan haka in ka tafi ka kalli magaruba suka ga wani lokaci kamar yanzu kusan sai bakwai saura 'yan mintuna haka akwai lokacin da shida minti ɗaya ko biyu har magarubar ta yi kaga anan sai ka fahimci tsakanin dare da rana kowanne allah yana ƙara shi yana rage shi wa yake wannan shugaban ƙasa ko gwamna wa yake wannan a senate ko a jiha ko a ƙasa ya ƙara dare ya rage dare kaga ashe mulkin ba da Allah ya ba su komai gaba ɗaya ya ara musu abin da ya ara musu ba fito da ranar da tsayin da ita da faɗar da ita da zuwan dare sai ka gado wannan baya hannun kuwa yana hannun wa yana hannun Allah ya tsawaita daren ya rage ranar ko ya tsawaita wurin ya rage daren ba wanda yake sannan ka ga hikima cikin shigowar dare da mutum ne yake shigo da dare da daddare in yazo sai an yi hatsari ina za a yi hatsarin ka suranta mota ce take tafiya wato akan titi ana gudu 120 ko da 40 ko da 60 ko sama da haka yamma ta yi kawai yadda ake ɗauke wuta sai aka ga duhu ai kafin direba ya kunna fatila ya gano me yake kila ya auna cikin gona ko cikin rami ko cikin kwazazzabo amma saboda hikima ta Allah daren a hankali yake zuwa ya rana ana gudu ana gudu mota tana gudu tana gudu a hankali duhu yana shigowa sai direba ya sa bakin light yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ya ƙara fitila gajeren haske can yana ga yana tafiya yana tafiya sai ga duhun ya ƙaru sai ya sa dogon haske kaga a hankali duhun ya zo ya shigo da irin yacce ta take ɗauke wuta haka idan duhun dare ya zo ake ɗauke da kullum sai an yi haɗari kana kan babur ɗinka ka shilla ka tafi gida sai ɗan kaga an ɗauke hasken wuni ai sai a an ya yara ne sai ka ji ka da ki teburin mai shayi ko teburin mai biredi ka ce wallahi ban gani ba duhu ne ya shigo ka gani saboda amma saboda hikima ta ubangiji wannan ni'ima ce babba ba mu isa mai wa kanmu wannan ba ba Allah ba ne ya mana shi da ya mana wannan kuma a cikin hikima a cikin tsari a hankali ake tafi da wurin wato duhu ya shigo a hankali ba wanda ya tozarta ba wanda ya kaskanta ba wanda ya samu haɗari ba wanda ya fada cikin halin ƙaƙanika yi a zaune kake ko a kwance ko a tafi ko a guje a duk yanayin da kake an zare wato hasken gwargwadon ana baka notis a hankali a hankali har yace abubuwanka rayuwarka za ta tafi daidai kaga wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala ya cancanci bayin su gode masa akan wannan haka idan hasken zai zo a hankali a hankali za ka ga duhun yana tafiya hasken yana wato zuwa har sai ka ga gari ya waye sai ka ga tun ana rage fitulu sai ka ga an kashe fitulu ga baki daya yanzu kuma babbar fitila ta zo daga Allah subhanahu ta’ala wanda ba a kawo wa kowa bil kuma ba a ɗauke ta ba haske ba ne irin na nema a ka maka bil kuma a ɗauke maka ai kwana uku hudu biyar ba wuta kuma ana banka kuɗi sannan kuma cewa sai ka biya da irin waɗannan abubuwa a'a wannan haske ne na ubangiji kuma ana shan safiri of charge ba wanda ya ce ainihin gabil an ka masa na rana harkar kasuwar da yake an kama an kama sabin amma harkar kasuwar da kake rumfar kasuwar ka inda wutar nefa sai an kawo bin kuma sai ka biya amma Allah bai kama ka bil ba ba turo da mala'iku suka kama ka bil ba aka baka wannan free of charge ka sha ka yi harka ka more ka tafi dukkan da zaka baka buƙatar fitila wanda ya wannan shine yace tulijul ce tulijin nahara fil tulijul nahar wa tulijin nahara fil wanda ya wannan shigar da canjin wannan juna tsakanin dare da wuni tsakanin wuni da dare wannan ya tafi wannan ya zo su canji juna a cikin ɗan lokaci wato ba tare da tsawon lokaci ba kuma ya kawo su a bisa tsari tsarin da ɗan adam bai ta gayyara ba ko bai wahala ba ko bai fada cikin kakanikayi ba Shi shine ubangiji subhanahu shi shine khari kulli shay'in wa maliku wanda ya halicci dukkan komai ya mallake shi ya halicci duniyar nan sama da ƙasa da komai da komai ta wato khurujul hayya min al wanda kuma ya haɗa da dukkan tsirrai da dabbobi da ‘yan adam dukkan waɗannan dangogi guda uku Allah yana wannan wato hukunci a kansu a cikinsu da ya ce tukurujul hayya min almaiti kana fitar da rayayye daga macacce idan ka duba ta ɓangaren alamun na ba ɓangaren tsirrai sai ka ga gero ko masara ko dawa ko shinkafa ko alkama ko duk wani abu a cikin buhunsa yana aje a sito ko inda aka ajiye shi landa aka ebe shi a kwano ko a wani buhu aka je aka binna shi a wani wuri mai danshi mai laima ko laimar ruwan sama ko laimar danshin da aka sa masa ko danshin wurin sai ka ga yayi mai sai yayi mai sai ka ga ya fito da can wannan kwaya da ka ɗauke ta tana numfashi ba ta numfashi ma zaga shi ka binna ta bayan wasu kwanaki kuma san da kake binnawa ba gaya maka a ce kar ka sa ƙasa da yawa ba yacce wannan ƙwaya ba za ta iya huda ba ka tila ƙasa yacce kake so amma ranar fitowa kuma ba ce zo ka zaro ta ba sai dai ka ganta ta fito kuma ta fito sai ka ga tana kaɗawa kuma sai ka ga ta ci gaba da rayuwa har ta kai inda za ta haihu in mai zangarniya ce ta fidda zangarniya sai ta fidda wato kwaya ta fidda ido sai ka ga wannan kwaya guda ɗaya da aka shuka ta gero ta zo ta rayu ta yi sama ta fidda wata zangarniya fiye da ɗaya kowace zangarniya ta fitar da ido fiye da kwaya ɗari sai ka ga wane ne ya yi wannan asalin abin da aka ɗauka ya zama wannan wato shuka ya zama wannan zangarniya ya fitar da wato fire ya fitar da wato kai ya fitar da zangarniya ya fitar da kwaya a ciki za ka ga asalinsa abu ne macece baya motsi amma Allah ya raya shi ya kai shi inda ya kai haka za ka ga duk cikin wato shukokin da ɗan adam ya shuka ko Allah ya fitar da su dabinai ne ko kayan marmari ne ko abincin mutane ne ko na dabbobi haka abincin aka. wato hukuncin yake tukhrijul hayya min almayyit sai ce haka kuma in ka koma irin wannan tukhrijul hayya min almayyit haka in ka koma a cikin dabbobi kai ka koma a cikin tsuntsaye sai kaga kaza ta yi kwai in ka dauki kwan kaza din da zaka ji yana motsi amma ka fashe shi ka soye ka cinye ka ga dama ko ka aje shi sai kaga kaza ta ashe shi ko an sa shi wani na'ura ta ƙanƙashe shi kuma abin da zai fito daga cikinsa ne macacce ne ko rayayye shi kwan rayayye ne ko macacce macacce ne shi kuma abin da ya fitar na wato ɗan tsako menene rayayye ne shi kuma can inda ya fito daga rayayye ya fito ko daga macacce daga rayayye kaza ita ce rayayya ta haifi matacce shi ne kwai bai ya haifi rayayye shi ne ɗan tsako waye maka wannan Ba gani duk kana da injiniyan da za ka kai maka wannan in ba Allah ba tukhrijul hayya min al-mayyit wa mai mayyita min al sai ka koma irin wannan kira irin wannan aiki irin wannan kwarewa ka dora ta akan ɗan adam sai ka ga yaya za a zama uban wato dan adam macacce ya haifi rayayye ko rayayye ya haifi macacce ta ina za a samu wannan kenan kwai za ka yi to ta ina za a samu kawo misali kafiri ya haifi eh, mumini ko musulmi ka misali eh Eh? yawwa azara ya haifi shugaban tauhidin duniya ba ba kakan annabawan duk duniya ibrahimu alaihi azara kuma kafiri ne kaga anan macacce ya haifi raye domin shi kafiri ko da yana raye ma bai mutu ban macacce ne wato dan rayuwarsa ba ta da amfani Allah ne ya tabbatar da haka Ya ce awa man kana mayitan fa nahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هكا الله يفعل cikin suratun an'am aya ta 122 ubangiji yace awa man kana hita. shin wanda yake matacce ma'ana kafiri kafin ya fahimci musulunci kafin ya fahimci addini mai yitan ne Allah ya ce fa nahu sai muka raya shi sai ya zama mumini waje Allah na hunuran yamshi bini fil sai muka sa masa haske da yake tafiya da shi a cikin mutane hasken alkur'ani hasken da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken da mumini yake tafiya da shi dare da rana shi mumini a cikin haske yake shi kafiri a cikin duhu yake shi mumini rayayye ne ko da ya mutu shi kuma kafiri macance ne ko da yana raye domin a cikin duhu yake tafiya Allah ce kamar matsaluhu wannan wanda Allah ya raya shi ya sa masa imani ya dora shi akan haske ya yi daidai da wani wanda ya ga kwatankwacinsa lokacin kafin Allah ya masa wannan raya yana cikin duhu bai fita ba ai ba daidai suke ba da wanda yake cikin duhu da wanda yake cikin haske haske da duhu akwai bambanci haske kana ga duk abin da yake gabanka kana iya duk abin da za ka iya yi a cikin haske duhu fa ba za ka iya yin komai ba sai aiwaita ta shehu juha suna kwance da matarsa sai aka ɗauke wuta sai matar ta ce sa hannunka na wajen hannunka na hagu ka lalu ba ka ɗauko min a share in kunna fitila ta ce shasha sharofi a cikin wannan duhun ni na san wani hannuna na dama ko na hagu ce zai ce wani duba hannuna na dama da ko nake a share a wannan duhun yaushe zan gane wani hannuna na dama ka gani kaga duhu ya sa ba ma wai zai gane hannunsa na dama ba kashe duhu ya yi illa kenan cewa shi wato duhu da haske akwai bambanci wato shi kafiri a cikin duhu yake shi kuma musulmi a cikin haske yake ce sa Allah ya ce da manzansa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbiri Allah ya ce la tusmi'ul mauta ba za ka ji yadda macece ba ma'ana shi alqur'ani da Allah aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mai ansa kiran alkur'ani ba bai saurari alkur'ani ba bai aiki da alkur'ani ba wato macacce ne ko da yana raye haka Allah ya sifanta Quraisha wanda basu ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya kira su Al-mauta matattu yace la tusbi'ul mauta ba za ka ji yadda matattu ba wato idan ka zo gaban waki kana jama'a ku saurara wace gawace za ta ji ka wace ce ta san kana wani a saurara haka wato wato wanda ba su ansa kiran manzan Allah ba mauta ne yace wala tusmiru sumu du'a haka wato idan kurma ya juya baya ya tafi in ka ce kai kurma jima na zo zai waiwaya ai cewa zo ɗinka ba za ta sa ya waiwaya ba sai dai ka haɗa da me ka haɗa da hoge na dankama wane ne ki bahaushe yace yace manzan ka hoge in za ka kira shi to jefa masa wani abu saboda mai kiran ba zai ji kiran ba in ba waiwayo waye ba haka wato kiran Allah yake da ya turo manzansa ga wanda bai karbi shirya ba ma'ana kurma ne mai toshashen kunne wanda bai ansa kira ba ubangiji subhanahu wata'ala shine subhanahu wata'ala yace yake yin wannan abubuwa fitar da raye daga macece ko macece daga rayeye. duk waɗannan ayyuka ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yace ubangiji ya fitar da ibrahimu alaihi salam baban annabawa daga azara wanda yake kafiri ne haka ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya fitar da wato macece daga jikin rayeye, a nan ma sai ka ba da wani babban misali kamar yadda ya gabata ka ce me kenan Yau ka ce annabi ruhu eh, da ɗansa da ɗansa ka gani Allah ya fitar annabi ruhu wa'azin shekara 950 aka yi ana yi amma ɗansa ainihin wato bai anshi wannan wa'azi ba wannan haka ubangiji ya kaddara kaga duk wannan mashi'a ne nufi ne na ubangiji don haka ubangiji ya ce lamu a li hukmi idan ubangiji su hara wata ala ya hukunci ba wani mai harshen da zaka ce dan ne? ko a gaya maka abin da Allah ya ka ce wai ba a yi daidai ba ko ba a fassara daidai ba ko ba a faɗi daidai ba don ba a faɗi yadda kake so ba to kai a suwa kare da gudun layya wa ma yake lissafin ka wa ma yake zancen ka ka gani wai an wayi gari ranar laye ko ina duk lungu ana yanka raguna da awaki da mai kare ballo a guje ko ya birkice to kai wa zai yanka ka gari ai ba ranar ka bace ba an kula da kai ka tsaya ma ka ci nama an ka gane kawai ka gari kai ba ta taka ake ba ka ce wai sai yadda kake so haka Allah zai tafi maka da lamarin addini ko lamarin hukuncin abin da Allah ya hukunta Allah ya wani hukunci ya kaddara wani abu ya bayar da labari wai sai ka ji wai labarin bai maka ba to Allah za ka yi wa gyara ko kuma Allah da ya faɗa bai san abin da ya faɗa ba sai kai kai ne za ka ci gyaran Allah ka ga kuskure ne dan haka yanzu za ka ga wato a a wannan lokaci ko a wannan yanayi musamman azumi da me wato za ka ga abin tashin hankali da yawa za ka ji tafsirin alkur'ani iri-iri ka ji fassara ka ji faskara ka ji durowa ka ji sauka a sauka da tsari a duro duk gashi nan daban-daban za ka ga wani abin da ayat take faɗa ba shi da alaƙa da abin da yake faɗa bai ma san me ayat ta ce ba Kuma wannan ba ƙaramin laifi ba ne ko su zunubi alƙur'ani maganar allah ne ba maganar kowa ba ne tsakanin maganar allah da maganar wato mutane bambanci kamar bambancin Allah da mutane haka bambancin maganar ubangijin mutane da maganar mutane kuma abinda Allah ya faɗa dole wato abin da ya shafi tafsiri yana da ka'idodi na ilimi da sai ka bi su ba wai kawai haka zaka hau doron alkur'ani ka faɗa abin da ka ga dama ba zalunci ne kuma zalunci ne na ƙarshe don haka wato za ka ga abubuwa da yawa za ka ga an zauna ana fassara alƙur'ani amma fassarar wata in ka ji ta sai ka kusa yin amai ma saboda abin da ke cikinta na muni ko na ƙazanta ko na rashin dacewa saboda mi saboda wanda yake fassara bai ma san me yake faɗa ba tukun mai ƙur'anin ya faɗa bai sani ba kai ne malam bahaushe ba ka taɓa jin wani yare ba wato sai hausa sai an kawo wani ba indiya ya maka indiyanci kuma in ya maka wai ka fassara wa kuma hausawa indiyanci kai kuma ba ka yi je indiya ka zauna ba ba ka yi karatu a indiya ba ba ka san yaren indiyanci ba Da haka yaya za a yi eh ka ce da allah ku bari yanzu abin da ya ce faɗa muku sai zuba indiyanci sai ka gaya musu da hausa kasan ƙarya kake abin da yake faɗa ba shi kake gaya musu ba ba shi kake faɗa ba abin da ya faɗa daban abin da ka faɗa daban irin wannan wata ran ta taɓa faruwa mun fito a azumi irin wannan daga masallacin madina an gaba sallah asham ni da malam abba za mu tafi hotel mu masauki sai ga wani dattijiya ya ɓata mutumin indiya sai ya tare mu sai ya tsaye da ni sai ya zubo indiyanci sai na ce masa to ni ban ji mai kace ba sai malam abba ta tsire da yadda dariya ce an yi daidai ya indiyanci kai masa hausa na ce to ai ban san me za saboda yaran da ya bada ji ban sani ba indiyanci yi yana tambayar inda yake in kuma ban san me yake cewa ba in yi indiyanci sai in yi hausa to da tike ban san me ce ba sai in ƙara zubowa in ce ban san me ce ba dole diramar ta ƙare a haka saboda ni ai ban san me yace ba ga gani me zan gaya masa in ba daɗa cilla shi ne ba Allah ya sauke ya ce wata rizuku man sha'u bi ghairi hisab ubangiji subhanahu wata'ala kai ne wanda kake arzuta man sha wanda ka nufa ka ga dama wato bi ghairi hisab ba tare da wato hisabi ba ma'ana ka bai wa mutum arziki a duniya ka bashi a lahira ko kuma ka bashi ta inda yake zato ko ta inda baya zato Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah yayi yi abin da Allah ya ce Allah zai sa masa mafita sannan ya arzuta shi ta inda baya zato ma'ana wannan ba wanda ya mallaki wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala idan muka kalli wannan aya zamu ga girman kudurar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mun ce dama ayoyin Allah guda biyu ne kamar yadda bayani ya gabata jiya, ayoyin Allah guda biyu da wanne da wanne? Da kauniya da shari'a abin da yake yi a duniya ko ya ƙaddara ko ya hukunta ko ya halitta, kaga sai ka ce wato shigar da rana cikin dare ko dare cikin rana ko ana cikin wuni dare ya taho ko ana cikin duhun dare gari ya waye waɗannan suna daga cikin ayatul lahil kauniya ayoyin Allah wanda ya zuba a duniya mai hankali ya karba ya yi izina ya fahimta ya san wato girman kudura uba cewa wanda ya wannan ba wato ƙadirin ne ala kulli shai yana nan kuma hanyar ne la kuma duk abin da ya ce kai yana ganin ka ya sani in ka yi in ba kai ba ya sani kuma ya san komai ka daɗe sai ka haɗe sai ka haɗu da shi domin ilaihil masir makoma zuwa gare shi take sannan ka gane wato girman kudurar Allah ta fuskar wato fitar da macacce cikin raye ko raye cikin macacce ko irin wannan shigar da rana cikin dare ko dare cikin wuni da sauransu ko arzuta duk waɗannan yana tabbatar wato da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala, nufin ubangiji subhanahu wa ta'ala, yake waɗannan abubuwa ƙarƙashin wato hikimarsa da kuma mashi'arsa hikimar ubangiji da mashi'arsa ta samar da kaza hikimar ubangiji da mashi'arsa ta kawar da kaza ko ta rasar da kaza duk wannan wato mashi'a ce ta ubangiji subhanahu wata'ala don haka ashe cewa za ka gabawa wani bawa da Allah subhanahu wa ta'ala bawan Allah ne yana ta saɓan Allah amma Allah yana ta arzuta shi yana ta bashi yana ƙara masa sai ka ce a nan wato mai cikin mashi'ar Ubangiji wannan wace irin mashi'a ya masa sai ka ce istidraji aka yi masa talala aka yi masa yana fanɗarewa yana kangarewa yana kafirciya yana lalacewa yana saƙo yana zalunci yana kaza kaza amma tare da haka Allah yana yarwata masa yana ni'imta masa sai ka ce wannan kar ka ɗauke shi wato cewa ni'ima ce sai ka ce istidraji ne Allah ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin haka Allah ya ce muna yi musu talala ta inda ba sani ba sannan muna yi musu muna dakanta musu ma'ana muna tsaya muna musu wato wata tsayawa a basu kamar notice a kyale su ubangiji ya ce na mai ƙarfi ne ta yadda idan ubangiji ya kama wanda ya kama dillan da Allah ya kama wani azzalimi ko wani fajiri ko wani ɗan ta'adda ko wani mugu ko wani mai zalunci kana da lauyan da zai je karɓo shi kana da kotun da za a kai shi a yi belinsa kana da wanda zai ce a karɓo shi yanzu ai kaza kaza an ba da shi beli ko an ba da shi kaza kaza randa an shi kamun Allah in ya kama an je ƙarshe don haka sai Allah yi wa bawansa talala ma'ana ya ba shi damar gyarawa in bai gyara ba to in Allah ya kama shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce, inna Allah la yumli zalimi hatta iza akhadahu lam yuflita sai manzo Allah ya karanta wannan aya da ya faɗi wannan magana wa kadhalika akhdhu rabbika iza akhadha al-qura wa hiya zalima sai yace inna akhdahu alim alimun shari haka ubangiji ya faɗa banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana yi wa azzalimi talala sai kaga azzalimi yana ta zalunci yana ta cuta yana ta yin ba daidai ba ya kashe wancan ya ta gayyara wancan ya rusa wancan ya rubuza wancan ya kai gidan da haƙƙin wancan ya zalunci wancan ya yi wa wancan ba daidai ba ya cutar da wancan amma yana rayuwa yana nishadi yacce ga dama manzon Allah ya ce ubangiji ya rayuwa azzalimi talala ta yadda idan ya kama shi babu zancen saki babu zancen saki ko beli ko adawo sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika haka kamun ubangijin ka yake in ji Allah yake gaya manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akhadha alqura wa hiya zalima in Allah ya kama wata alƙarya ma'ana mutanen wata alƙarya suna cikin halin zalunci da ta'addanci da danna haƙƙin mutane da kashe bayin Allah da wulaƙanta su da tirsasa su da kaskanta su da bakin mulki Allah ya ce idan ya kama su suna cikin wannan Allah ya ce to ba wanda ya sai karɓo su Allah ya ce inna akhdahu abu lalle kamunsa sai ce shadidun mai tsananin ƙarfi ne ya ce alimun kai mai tsananin zafi ne da raɗaɗi ya ce kuma shadidun mai tsananin ƙarfi ne ga wato zafi da raɗaɗi ga ƙarfi ya za ka ji don haka idan ubangiji subhanahu wata'ala don ya bai wani dama ya ba shi dama ko ƴaƴa ko dukiya ko mulki ko kaza kaza alhalin rayuwar ba daidai ke tafiyar da ita ba ba ni'ima ba ce yana kan ma'asiya sunansa istidraji sunan karka ce wato ni'ima ce ko falala istidraji da eh, talala ne Allah yake yi wa bayinsa man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda haka Allah subhanahu wata'ala yake bayar da dama ga wanda ya nufa ba amma kuma idan Allah ya baka dama ya baka ni'ima ko ya baka dukiya ko yaya ko mulki wato ka tafi da shi kamar yace Allah yace ta yace Allah yace kana kan hanya ta istiqama wannan kuma falala ce daga ubangiji subhanahu wataala ya ƙara maka akan wacce zai baka kuma ta lahira Allah ya ce wa in ta'azzara rabbuka wa in ta'azzara rabbukum yace ne la in shakartum la azidannakum Allah ya ce ya yi izini ya sanar ya faɗawa wa bayinsa matuƙar wallahi kuka gode in ji Allah Allah ya ce la'azidan da sai na ƙara muku falala da alkhairi sama da abin da kuka da shi wala in ka fa in kuka butance, aka kafirce aka In na azabi in ji Allah ya ce na shadi wallahi tana da tsanani ce sa a cikin hadisin kursi Allah maɗaukakin sarki yake faɗa yace man waje da khairan falyahmadillah ranar tashin alkiyama idan aka baka fayil ɗinka na ayyukan da kai a duniya sai ka ga alkhairi cike da alkhairi to ka gode wa Allah da ya baka dama alkhairi ya ɗora ka akan alkhairi ya tsare maka ladan alkhairi sannan ya baka ladan alkhairi sai ka ce lillahi, sai ya ce wa man waje da ghaira zalika wanda ya samu wani wannan shi kuma me sai manzo Allah ya ce a wannan hadisi kudsi Allah yana cewa fala na illa nafsa kada ya zargi kowa sai kansa abinda yayi ne ya gani kaikayi ne ya koma kan mashekiya man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wala taziru waziratu wizra ukra ba mai daukan wato nauyin zunubin wani abinda mutum yayi zai gani Shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana wato don abin da bawa ya gani a rayuwarsa ko a makomarsa sakamakon abin da wato hannunsa ne ya aikata sakamakon abin da ya aikata ne ko sakamakon wato abin da ya aiwatar ne kai lokaci to babu lokaci alhamdulillahi sai mu a nan Thank wuraren Allah subhanahu wa ta'ala